ba wani abu cikin magadar mutane da yake inganta a cikinta ba wata magana ta mutane da take halatta a cikin sallah a cikin sallah ba a magana ba haushe ce in ana sallah ba a magana ma huwa tasbihu iyaka abin da ake cikin tasbihi ne wa takbiru da kabbara wa qira'atul qur'ani da kuma karatun alqur'ani Inna huwa tasbihu wat takbir wa qira'atul qur'an iyaka ke ayi subhanallah wa bihamdihi subhana da sauransu wat takbiru kabarbari allahu akbar allahu akbar in za a tafi ruku ko za a tafi sujjada ko za a dago wa qira'atul qur'ani da kuma karatun alqur'ani wani nuna mana daga cikin sharadin sallah kada a yi magana sallah tana ɓaci idan an yi magana matukar maganar ba ta zama saboda gyaran sallar da ta zama dole ba sai dai in ta zama saboda gyaran sallar da ta zama dole to sai a yi an gane ko amma in ba haka ba idan mutum ya yi magana a cikin sallah to sallar ta ɓace ijma'an da ijma'in malamai in dai magana ne sai dai kawai suna da saɓani akan wasu abubuwa ne wanda wasu suka ce shi ma magana ne wasu suka ce a wannan ba magana bane amma sun haɗu dai akan cewa magana a cikin sallah alkalamu fi sallah yubtiluhu yubtiluha magana a cikin sallah yana ɓata sallah amma sun yi sabani akan wasu irin su tuf ka tofar da abu shin ana ɗaukarsa shi ma a matsayin magana ne ya ɓata sallah irin su gyaran murya <clears throat> da irin wannan take sabani sabanin sa akan shin wannan ya addu min al-kala za a sashi a cikin uh, lafazi ko ba za a sashi ba shine sabanin su